بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون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 da ke nan cikin garin funtuwa a wannan jiha mai albarka ta katsina man haɗu safiyar lahadi sha biyu ga watan ramadan ta shekara dubu da ɗari kuɗi da arba'in da bakwai wannan ya yi daidai da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna karatu cikin suratul waqi'a kafin mu ci gaba akwai tambayoyi kamar haka da za mu amsa tambaya ta farko tana magana cewa mutumin da ya taɓa shan azumi a shekarun baya wasu ya sha bisa lallura wasu kuma ganganci ne ma ya yi ya sha azumin yanzu kuma ya ji wa'azi ya zai yi da waɗannan azumin buka da ya sha a baya to dukkan wanda ya sha su bisa lallura ta haiba take yi tana jinin al'ada ko ba ta da lafiya ko wani dalili na shari'a to waɗannan azumin wanda ya sha su bisa lallura to zai rama su har yanzu sai ya rama a hankali a hankali komin yawansu in ya lissafa su ma bai san adadinsu ba sai ya kirda da ya kinta ta sai ya rika ramawa ya rika biya a hankali waɗanda ya sha su kuma azumin da ya sha bisa ganganci wanda ya sha bisa ganganci kuma su kuma wannan sai ya tafi fari su kuma wannan sai wato sai ya ita istighfari domin shan azumi da kankan hatsari ne babba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa azabar da ake wa mai shan azumi da gangan a kabarinta za a harshen ta, a ɗaure harshen da sarƙan wuta a tsatsa kuma kumatinta da mai ake cin abinci jama'a ba da harshe ne yake kanan na ba to harshen da ya rika murda taliya yana turawa ciki za a ɗaure shi in mutum ya ce ya sha ya ƙoshi ba fuskarsa ta kan ɗaga ta ga fuska ta kama ka'in da na'in ko alama ya ƙoshi to shi ne mu a shiga ta silo a shiga ƙohun damar, sai a tsatsa ga fuskarsu. to in kina son. ki daga wannan azaba ta Allah bayan kin sha azumi da gangan to sai ki ta istighfari don mutumin da ya sha azumi da gangan to shi ba ramuwa zai yi ba istighfari kawai zai zai yi in ya sa'a sai Allah ya yi masa in bai sa'a ba kuma Allah ya yafe amma azumin da aka sha ba da gangan ba bisa lallura to wannan har abada azumin yana wuyan ki in kin samu dama kirama mun gane ko sannan sai magana kan wato mai ciki da mai shayarwa wajen shan azumi mai ciki da mai shayarwa malamai na da maganganu guda kuɗi ne a kansu duka wajen fassara faɗin Allah ta'ala wa alal ladina yusiqunahu fidyatu ta'am miskin da Allah ku saurara to sai malamai suka yi maganganu guda hudu na ɗaya akwai wanda suka ce mai ciki da mai shayarwa in ta sha azumi za ta rama dai kawai in kina da ciki ko kina shayarwa sai kika sha azumi turamawa za ki za ki kira bayan azumi bayan kin sauka lafiya bayan kin yayi in Allah ta'ala sai kika samu dama kirama zance na biyu suka ce ciyarwa kawai za su duk mai ciki ko mai shayarwa in ta sha azumi ta ciyar in ta ciyar shi ke nan, ba sai ta raba ba zance na uku suka ce za ki ciyar kuma ki rama za ki rama kuma ki ciyar da in kira bayan azumi ki rama kuma ki ciyar ne na kenan na uku kirama kuma kikiya to zance na kudu kuma wanda shi ya fi inganci ni dai da ita nake yin fatawa mai ciki da mai shayarwa matukar ba gwarne take yi ba an gane ko in mai ciki ya zama in ta haihu takan samu tazara ba ta ƙara haihuwa ba al'adance takan samu lokaci mai yawa kafin ta ƙara haihuwa ta wannan ramawa za ta yi kun gane ko amma in ya zama tana haihuwa ne barne take yi akai-akai ita dai a rayuwanta daman ko dai tana da ciki ko tana shayarwa ko tana da ciki ko tana shayarwa a jajjere take haihuwanta tunan in ka ba ta fatuwanta rama yaushe za ta rama ita ba ta rabu da ciki nan da ba ta da ciki tana shayarwa kafin ta gama ya yi an ƙara samun wani albarkar ne da haka ko ciki ko abin ga ko shayarwa to wannan sai ka ce ta ciyar kawai amma wanda takan sami intabal in aka in ta haihu za ta samu tazara kafin ta ƙara haihuwa ta kai shekara biyu shekara uku to aga wannan ta samu ta samu daman da za ta rama to ita kam sai ta rama da haka za ki kalli kanki matukar za ki iya ramawa ɗin to abin da ya fi kirama in kuma ba za ki iya rama ba sai ki siyar? Allah ya taimake mu sana a ƙarshe wata mata ta rubuto doguwar takarda abin gudun ban tausayi ita tana zaune ne da maman da sirkanta da ita a matsayin mata gida ɗaya suke ma'ana da mahaifiyar mijinta da ita duka a gida ɗaya suke mijinta ya ije ta a gidan mahaifiyarsa ne to sai ya zama shi mijin ya tare ɗakin mahaifiyar shi ma'ana ya tare inda ya shigo gidan da rana to kai tsaye na wajen mahaifiyar shi sai dai ta kawo masa abinci ma ɗakin mahaifiyarsa na yake cin abinci a ɗakin mahaifiyarsa yake hira ce in ka gan shi a ɗakinta ita matar to sai dai in ya zo bacci da daddare da daddare ba zai kwana a ɗakin baba shi ba zai dawo ɗakin matarsa amma gari na wayewa in ya dawo sallah sai shiga ɗakin mamansa to kuma komai na gida yana hannun mamansa in ce fa ne ne mamarsa za ta bayar in komi dai yana wajen mamarsa to a sarara kuma duk wata magana da suka yi in za su magana shi da ita da daddare in ta faɗa masa wani sirrinta to in gari ya waye zai faɗa mamarsa ita ce abokiyar sarauta kuma sai abinda da maman ta ce masa da can yana girmama mafita sosai amma yanzu tun da mamanta tana faɗa masa ita matar tasa ba ta tsari to sai ya zanto yanzu bai girmama ta bai yarda da ita irin da to har ma kawar maman abin ya dame ta kawar ita maman kawar sirkar tata ta kawo mata wani magani daga wani malami ta ce ta tatsu ruwan nonanta ita matar auren ta tatsu ruwan nonanta ta tsirara a kotu, ta kwaba maganin da shi da ruwan nonanta sai ta zuba wa mutum nata a abincin da za ta bashi da kada a miya shi kenan ya sace ko ta haɗe shi kawai a jolof na shinkafa kaga ya kara zaƙi sosai ko bai kyau in ta haɗa wai sai ta ba mu ya in a taliya ne ta ba shi ruwa da taliya amma taliyan da aka cuɗanya kayan miyansa da ruwan nonanta da kuma wani magani in aya wai kawan maman ta ita ce ta ba ta wannan in ce haka wato kawan sarkata ba in ce haka in da ya riga ya ci ya sha ruwa to an gama zai dawo wajen matarsa ya gano matsayin matarsa daban sannan kuma matsayar mamarsa daban an gaya da ko to amma dai ta ankara cewa wannan abin ba zai iya zama shirka ita kuma gaskiya wajen neman yardan miji kawai don miji ya rika hira da ita ba za ta je kai shirka ba to farko ta ce da Allah tana nema a bata shawara a farko muna so ne mu ba ki haƙuri a asali jama'a duk wanda ya samu dama mamanka ya zanto ɓangaranta daban ko gidanta daban matanka gidanta daban wannan shi ne asali kowanne ya zama da gidansa saboda kishi kala-kala ne mahaifiyarka ma tana da kishinka matarka tana da kishinka ina sa ran gobe insha Allah ta'ala gobe Litinin ko shi ne za a yi wa'azin a yayi ko? na? to zan yi wa'azi ne a kan kishi zan yi bayanin kishi kala-kala to akwai kishin uwar miji ga ɗanta da aka kowanne a asali ka ije matarka a nan ita mahaifiyarka a can kowa ka mata haƙinta to amma in haka bai samu ba sai zan mijinki ya ije ki ne tare da mahaifiyarsa to ki share wuri ki zauna ki kwantar da hankali abu na farko ki ɗauka cewa duk ɗan adam da ƙaddararsa duk ɗan adam da ƙaddararsa kuma wallahi ba sa iya kauce ma ƙaddararka duk abin da Allah ya ƙaddarta maka to zai faru da kai kuma kai baka isa ka hana kaddara da kanka ta faru da kai ba to ki gana wannan Allah ya riga ya rubuta cewa ke in kin tashi aure da uwar miji za ki zauna to haka Allah ya nufa sai ki rungumi kaddaran Allah kuma in kika runguma kika kwantar da hankali Allah zai baki ladan runguman kaddara na biyu ku saurara don Allah abu na biyu shawara da nake baki wannan abun na cewa mijinki totali bai zama da ke sai dai zauna da babu shi tabbas akwai damuwa amma ki mayar da damuwar ba damuwa ba duk wata matsala ke ki juyar da matsalar ta zama ba matsala ba ki normalizing wannan system din na gidan aure ki mai da shi normal ki ɗauka kowa ma haka take fama da shi ya daina damun ki a in za ki ya ki ƙoƙari ki cira abin a ranki ya zama in yana ta ne zungurin ce ki daina jin zafin abin ki rika tuna ke yanzu miji ne da rana ba ki da shi yana wajen baban shi wata kwata-kwata Allah ne azarta ta da mijin ba kwata-kwata ba ke, alhamdulillah da daddare kan zo ya kwanta za ki gan shi to wata shekarar ta arba'in arba'in da biyar tun tana budurwa take neman miji yau ga shekaru sun tafi amma ba ta da mijin aure wallahi akwai su wallahi akwai su musulma ce mai addini kuma ba wai mummuna ba amma shekaranta arba'in da biyar ba ta da miji ni da wata abokiyar aikin ma a jami'a dakta ce ita ta koka ba, dakta ce tana koyarwa ne a jami'a a kasu wata rana yan mu yara sun shirya program sai suka sa ni zan fi ni zan yi bayani bayan na gama saboda akwai 'yan mata da yawa sisters to suna buƙatar a ja su kan matakai da za su rika bi har su kammala karatu har su samu miji ga yadda za su haɗa aure da karatu ga yadda wacce ba ta da mijin ga yadda za ta maintainin dignity ɗinta a ne a jami'a ga yadda za ta kiyaye tsakanin ita da samari kan wannan muka karatu ta ita dama su ma yaran da suka shirya wannan sun gayyato malamansu maza da mata to ita lattara ce kuma mai kamun kai mai addini amma ta arba'in da bakwai a duniya to bayan na gama latta ta gaji na ɗan taɓa waɗansu wuraren domin akwai 'yan matan da suna son auren wata tana aji uku a jami'a wata aji hudu ta zaƙute aure har yana shafan karatun nasu to duka sai na lallace su na karantar da su dokokin shari'a na dadda masu ayoyi da hadisai a yi haƙuri ga yadda ake ga yadda ake to ashe ita ina yi da 'yan mata ita kuma abin yana murtsulinta wa'azin yana shigar zuciyarta bayan na gama na koma ofis yara sun marrako sun tafi sai ga ta shigo sai ta ɗauko man tarihinta shi fa na shekarar ta arba'in da bakwai an so a yi mata aure tun tana jirgin su ta isa aure an ma so a aurar da ita a jirgin su a lokacin babarta ita ce ta ce ba ta yadda a yi mata aure ba a jira sai ta je ss class aka je ss class aka yi kuro za a yi mata auren suka samu matsala da wanda za ta aura Allah bai nufa ba ta gama makaranta har an sa mata rana ss ta gama ss an sa mata rana abu yana wargaje daga nan ta shigo jami'a ta fara digiri ana ta neman miji ana shafa sabulai da man shafawa da duk kwalliya aka gama ta fara masters aka gama ta gama masters ta samu aiki a jami'a har ta je ta a ABU ta zama tatta ba a wuri. ta faɗa min wani profesa na san shi a nan jami'ar samu sun taɓa ya taɓa neman aurenta tana malama da sai ta jin daɗi kamar za a yi aura daga baya can danginsa suka nuna ba su yarda ya auri ma malamin jami'a ba aka haƙura yanzu dai ta kai shekara arba'in da bakwai dindi dindi ba ta da miji ita a tata kaddarar ba ta samu ma mijin da da daddaren zai zo wajenta da rana ya tafi wajen uwar mijin ba kuma ina tabbatar miki da wannan baiwa Allah malama ce digirinta uku dakta ce ita kuma masaniyar addini ne gwargwadon iko tana tarbiya da za a ce ga wani miji zai aure ki amma ba zai rika fira da ki ba gidan da ya ije ki zai ije ki da babaci da babasa ya rika shi wajen babasa nan za su hira kina kai masa abinci nan in dare ya yi tsorin ke kwanta a guje a guje za ta yadda ita ba ma da kaddaran ya wuce naki ita ba ta taka matakin da ke yi taka ba inda za ta samu irin yadda ke din nan kike damuwa cikinsa wallahi a murnan amara ke din nan da aka jarabce ki mijinki baya kulawa da ke sai babarsa kina da damuwoyi ba lokacin da zaki faɗa masa sai da daddare in dai yana gida to yana ɗakin babarsa to akwai wata take son ta tsinci ka irin wannan condition din ita bata ma samu ba kuma ke da kika samu wallahi ba bi ta ilimi ba ba Allah ya fi ki bane da karatun ta na addini domin ba aushi ya ce yar cikin garin Kaduna da addininta da tarbiyyarta da bokonta da tarin digirori amma tana karantar da yara tana kai komo cikinsu ita ba ta da miji kuma tana san auren aranta tana sa auren aranta to ki yi haƙuri da wannan ƙaddarar ki mai da shi normal duk matsala in bai shafi addini ba ba wuta ake shiga in a matsalar ba a magance ta ba ki normalize dinta abin da yake damuwa sai ki mai da ita ba damuwa ba abu na uku in za ki iya baiwa Allah cikin hanyoyin normalizing irin wannan problem din ki rika shiga ɗakin mahaifiyar sanda yake nan yana shiga to in mijin baya nan sai ke ma ki shiga ki ja baba ki ja maman shi a cika dan abin da kike in kina dan sana'a yan sabulai omo ki rika daddan nama tsohuwa kafa kina dan daddan mata yatsu kina mata tausa kina ta har soyayya ke shigaranta in mijin ya shigo suna hira ke ma ki shiga sai ku zama ku uku inda wani abu da za su yi na sirri sai ki ba su wuri ɗa da mahaifiyarsa daga na a ƙarshe ki ta addu'a in kika yi haƙuri kika mai da komi ba komi ba to watan wata rana tsohuwa ce a yi bi ɗabi'atul hali ana sa ran bi ɗabi'atul hali a mafi yawancin lokaci ke ce za ki tafi ki bata ko ita ce za ta tafi ta baki an fi yawancin lokaci kun ga an fi sa ran ita ta mutu ta baku to sai ki ga ranar duk da ta rasu kun zauna lafiya soyayyen mahaifiyar shi da Allah ta'ala ya sa yake yi sosai yake kusantar ta duka sai dawo yau danki yanzu ko uwan kike mata sai yadda kika yi amma ba wani mataki da za a ɗauka ba haka ba don ba ka zuwa ka talmi mutum ka ce kai ka daina fere da uwanka Allah ya sa musu shakuwa shi da babarsa kuma abu ne mai kyau to amma tun da haka abin ya faru ki yi haƙuri a ƙarshe kar wata mata ta yarda ta ɗauki shawarar wani abu da zai karɓa addininta ta ba da addininta wai don wani jin daɗi na duniyar nan ma'ana karki bokanci karki tsafi karki duk wani abu da zai ci addininki don ki samu yardan miji wallahi za ki hallaka ina gana taɓa karanta maku wani dogon hadisi na wata mata da mijin ya ƙaurace mata ita ya koma wajen ya ta ke yanzu abu ne ya dame ki mijinki ya koma wajen uwarsa to akwai wadda mijin ya tare ne wajen uwar gida uwar gida take ba da cefa ne wallahi akwai mala ga ɗakin amarya ga ɗakin uwar gida to da zarar mutum ya dawo a kullum girkin uwar gidan ne ko na amarya ita amarya ba ta san tana girki ba sai in dare ya yi amma dai kullum yana wajen uwar gida cefane gaba ɗaya na gidan yana wajen uwar gida ita take ba da cefane in kina neman wani abu ita za ki tambaya akwai kuma wanda gaba ɗaya tare wajen amarya ita uwar gida ta zama updated an an ci ganga ita yanzu ta gaba aiki da haka nan da ya ga dama ma ko jirgin uwar gidan ne a ɗakin amarya zai kwana ita uwar gida sai da Allah ya jefo shi komi uwar gida amarya ita ce ta zanto yanzu ita ce yan ta gaban goshi sai abin da take a gida akwai wanda ita kuma na ta jarraba kenan to kenan ke da sauki amma duka dai kowane irin jarraba mace ta samu a gidan miji wallahi kar ki taba yarda ki ce wai ga wani magani amma da ruwan mamanki ake hada shi ko ba a faɗa maki ba kin san wannan maganin akwai kaucewa a cikinsa haka ne akwai nau'i na tsafi a cikinsa duk abin da zai sa don ki samu yardan miji sai ki mallaki sai ki kauce hanya kake dan zai iya raba ki da addini ki ki mutu ki shiga wuta shi mijin da kika yi matsafin ya tafi aljanna ke kuma kina cin kina can azaban Allah wata mata zan maimaita maku ne amma na taɓa faɗa ba ta zo wajen nana Aisha radiyallahu anha ma'aikin Allah bai daɗe da rasuwa ba sai ga wata mata ta zo daga daumatul jandal nana Aisha take ba da labari ta ce ja a timra'atun min daumatul jandal wata mata ta zo daga garin daumatul jandal tashtaki ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta zo ne ta kawo karar matsalarta matsalar gidan aurenta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbartuha annahu tuwfiya sai na ba matan labari cewa ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu kaman sati ɗaya da suka wuce da na ba ta wannan labarin fa asabaha mislul mauti na na'isha tace sai matar hankalin ta ya tashi sai kaman ta hutu fastahabartuha sai na nemi matar ta bani labarin ta me ya kawo ta wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sai matar ta ce mani gaba anni zauji mu bi ne wajen mijinmu yana da wata matar banda ne sai ya kaurace mani ya je ya tare a gidan ɗayar kishiyata ni ko ba ruwan shi da ni baya zuwa waje da kuma ba sake na yi ba amma dai ya ije ni gefe ya yi a abandonin ɗin watan ya koma waje wancan gidan tutur dare da rana take faɗawa aisha wannan matar ta ce to ina cikin wannan hali na damuwan mijina ya ƙaurace mani ya ƙare a gidan kishiyata fadakalat alayya a sai wata tsohuwa sai ta shigo gidana ina cikin wannan damuwa na ƙauracewa miji da ya mani fa akhbartuha sai na ba tsohuwan labari kin ji mijina halin da nake ciki ya ƙaurace mani faƙala sai tsohuwar ta ce mani in fa'alti ma amurki ya ji aliyu ya ki? inda za ki aikata abin da zan umurce ki ki aikata to tabbas za ki mallaki mijinki mijinki zai dawo wajenki faƙultu sa'af'al sai na ce da ita zan yi ki umurce ni da kuma menene zan yi wannan mata yar zaumatul janda take fana wa Aisha ta ce wa Aisha faraja'atil zuzu lailan sai wannan tsohuwar sai ga ta ta dawo da daddare ba da rana ba bi kalbaini aswadaini da wasu karnuka guda biyu bakaki farakibat ihdahuma wa rakibtul akhara sai ita matar ta hau ɗayan karen ita tsohuwar ni kuma ta ce in hau ɗayan sai muka hau karnuka baƙaƙe guda biyu sai muka zabar karnukai za na hannu babila sai ga a wani wuri ana kiran wurin babila ta ce sai muka ga waɗansu mutane guda biyu kansu na kallon ƙasa kafafuwarsu na sama sai suka tambaye ni mata a jiki ke yarinya mai zo da kenan sai na kwace labari na basu gaba anni zauji mijina ne ya kaurace ya tare gidan kishiyata faƙala sai suka ce da ni iza abi ila zalikin tannuri ga wani tanda can fabuli fihi ki je ki tsallawa tandan fitsari ta ce sai na je wajen tandan na raba kafa fa a jastu sai na kasa yin matandan fitsarar faraja'atu ma sai na dawo wajen waɗannan mutane bokaye guda biyu fa sa'alani da suka tambaye ni hal bulti shin kin yi fitsarin nan fa qultu bultu sai ne ƙarya na ce na yi fitsarin fa sai suka ce da ni ma za aiki?" da kika yi fitsarin me kika gani wannan labari ne matar jaumatul jandal take faɗa mawa na na'isha suka ce kin yi fitsari sai na ce na yi fitsari suka ce to ma za ra'aiti da kika yi fitsarin me kika gani fa qultu lam ara shay'a sai na ce ai ni ban ga komai ba sai suka ce da ni kazzabti ma bulti ƙarya kike baki fitsarin nan ba irji ila haliki ki koma gida ki dogara ga Allah sai ran da Allah ya kado kan mijinki in kuma kin ce kina son sai kin mallaki miji ya dawo wajenki bi ila zaliki tanuri fa buli fi koma wajen tantancen ki masa fitsari tace sai na koma karo na biyu fa'atarsu na kasa yin fitsarin na dawo za ƙara tambaya na kin yi fitsarin nake na yi suka ce da kika yi fitsarin ya kika ga ya fita ta ce ban ga komi ba suka ce ka zabte ma hulki ƙarya kike baki fitsarin nan ba kuma gida ki haƙura da miji sanar da Allah ya dawo da shi ko kuma in kin masa sai kin mallaki miji ya dawo wajen ki ki koma wajen wancan tanda ta ce sai na koma wajen tandar karo na uku na raba kafa na yi ƙarfin hali sai na tsilla masa fitsari ina tsilla ma wannan tandan tsaran ta ce fara aitu farisan mutaƙanni an bi hadidin haraja minni sai na ga wani mayaki ya sa kwalkwali hulan karfe, kwalkwali ya sa hulan karfe wannan mayaƙin sai na garshi ya fito ta gabana a guje ya sama can sai na ga ya bace. ta ce na mai da sutura na na mai da zani na ɗaura na suka ce hal bulti kin yi fitsari fa qultu bultu na ce tabbas na yi fitsari to ma zara aiki da kika yi fitsarin me kika gani sai ta ce ra'aitu farisan mutaqanni'an bi hadidin kharaja minni na ga wani mayaki yayi kwalkwali ya sa hulan karfe ya fita ta gabana can sai sama ya bace sai waɗannan bokaye guda biyu suka ce za ki imanuki da minki wannan imaninki ne ya fita fit yanzu ba ki da imani kin zama kafara original not photocopy to daga nan sai suka ce da ita ki je gida da kin je gida ki kira sunan mijin nan take za ki ga ya dawo daga nan duk abin da kike so da kin sa ki zaki ga yayi ta ce sai na koma wajen tsohuwar da ta kawo ni tana gefe tana jira sai na ce da ita baba mutanen nan ma a tsani shai'a ba su bani komi ba suka ce ke yare ta ce ke ya in ji tsohuwa tsohuwar tsiya ce ta san kan tsiya <laughs> tsohuwar kilaki ita ita kawali ce ta bukai san sai kun hatara akwai tsofaffin arziki masu zuwa tafsiri su zauna a gaba akwai tsofaffin tsiya suna nan wani lokaci kina cikin gida kina zaune za ki ga wata tsohuwa dajir dajir tana tafi da kyar sai kin yi hatara za ki zafi ga kayan iya terminology da to za ki ga an zauna haka za ta zo ta kasa maki shi in kika bi na wata tsohuwan hallaka ki zafi sai wannan tsohuwar sai ta ce ke yarinya ai an gama yanzu duk abin da kika kike so in kika faɗa abin zai faru har tsohuwar ta ɗiba alkama ta ba yarinyar ta ce shuka ki gani sai ta shuka ta ce ce ma alkaman ta tsara nan take sai alkama ta tsara ce ma alkaman ta girma nan take sai gyar alkama ta girma ce ma alkaman ta zuba yaya nan take ta zuba yaya ce ma alkaman ta bushe sai ta bushe sai alkaman ta hadassin ɗin kanta da kanta ta tashe kanta da kanta sai alkama ta tashe kanta da kanta da ce wallahi yanzu duk abin da ka faɗa faruwa zai ke daga ke rasa imani duniya kawai sai ta ce yanzu da kin je gida kawai ki kira sunan mijin a guje zai zo duk inda yake hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya zo ga wanki in kika ce zauna nan zai zauna miƙe zai miƙe yadda ka san robot sai yadda kika yi da ki ke ce yarinyar nan wannan mata yar mutun jandal da ta koma gida ta zauna ta shiru sai ta kasa yin aiki da abin da aka bata na sihiri Allah ya ce innal ladina taqaw idza masahum taqaifun innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun من الشيطان تذكروا <coughs> تذكروا فإذا هم مبصرون الله يقول إن الذين اتقوا للي وتندى suke jin tsoron Allah idza massakum ta'ifun min ash-shaytani ko da shedan ya ci nasara wajen zagaye mutane sai ya zo kansu ya rinjaye su suka aikata wani aiki mara kyau ta zakaru daga baya za su yi tunanin ba su kyauta ba faɗi za ku mubsiru na sai haka sun dawa sun tuba to ita wannan matan tun da asalinta mutum ya kirki ce sai ga shi tsautsayi ya sa wata tsohuwa ta data wajen bokaye to daga baya da ta je gida sai ba ta iya ma mijinta kiran yamma, sai ta tuna cewa ba ta kyauta ba ta takar tsaya a guje wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi to amma ko da ta je sai ta rashin sa'a aka ba ta labari annabi sallallahu alaihi wa alihi ya rasu da na aisha ta ce sai na rike hannun wannan baiwa Allah bayan ta gama kwana labari na zaga da ita gidajen sahabbai wa kum yawma idin mawfurun a lokacin sahabban suna tsewa ba su ma fara mutuwa ba aisha ta ce duk gidan sahabin da muka je karanta mashi wannan history din wannan tarihin wannan abin da ya faru muka ba shi labari sai ce wallahi bai saman mata mafita ba bai san ya za a yi Allah ya gafarta mata ba ta ce aka muka ta yawo sai da muka je gidan abdullahi bin abbas hmm. shi ne ya tambaye ke ciki bai wa Allah da kika yi wannan aika aika mahaifiyarki tana da rai ta ce mahaifiyarta tana da rai ya ce to je ki wajenta ki ba ta labarin abin da kika yi tas ki kuma roƙe ta ta roƙa maki Allah kafara watakila watakila watakila under probability ba tabbas watakila Allah ya yarda kun ji sharran ka je ka shiga bokaye ko kai wani magani wai dan ka jawo hankalin miji wajenka wannan ba shafa labari shi ne na faɗa maku ba karatu ne na biya maku yana cikin littafin al-mustadrak al sahihai na al-imam al-hakim an duk ɗaliba da take jin ana rawakun buhari rawakun muslim rawakun Buhari wa muslim haka kan da an ce rawakun, rawakun hakim hakim ne ya mai ya ruwaito ko ba ku da an hakim ya ruwaito Da yadda muke da sahihul Buhari haka muke da al ala sahihain cikin mujalladi hudu hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne da zantuttukan sahabbai ciki wannan karatun yana na a ciki to kar garin ki yau hankalin mijinki ya baro baba shi ya dawo danki daga nan shi dan kuma ya janye maki imani ke kin zuke hankalin shi ya dawo danki ke kuma an zuke maki imani to ina amfanin baɗi ba rai kin mallaki miji a duniya shikenan a ranar lahira maliku kuma ya mallake ki maliku hadinun nabi mai gadin wuta yana tare da shi yana ciki ina amfani haka ku yi abin da ake kira sihirun halal akwai abin da ake kira ne sihirun halal Watan wata rana insha Allah don zo in karanta maku sihirun halal wanda wakitu ne Abdulsalami Bali ya ambata a cikin littafin Asarul Fatar للتصدي لسهرة العشراء akwai sihiri na halal da za ki jawo hankalin mijinki da kwalliya da magana mai daɗi da iya da maganganu masu daɗi da nisantan abubuwa akwai abu da na fara faɗa maku nan ban kammala ba amma zan shigar da shi insha Allah cikin lafiyar gobe na batun kishi sunan lafiyar kenan kishi in an ce kishi kan ku kaddara kawai kishi tsakanin miji da wato mata isu isu kishi abu ne mai faɗi an gane algiratu fil islam shine taken lakkar mu na gobe insha Allah ta'ala kishi a musulunci su zan shigar maku da abubuwa guda shida waɗanda in kin nisance su za su ƙara zaunar da ke lafiya a gidan aurenki al'annana والمنانة والحنانة والشداقة والبراقة والحداقة قدانا وكنا مداشدة شدا الأنانة لا يقول منانة بيو حنانة أكو شداقة هدو براقة بير حداقة شداقا waɗansu miyagun sufofi ne waɗanda da yawa daga cikin mata sukan siffantu da su kuma yakan zama fariya wajen fahimtar juna tsakanin su da mazajensu Allah maɗaukakin sarki ya tsare da aka yi uwa shawarar da nake ba ki ke ɗauki kaddarar ki kawai ta sa lamban wayan mijin cewa a kira shi a yi mashi wa'azin ƙasa amma dai ina kan lamba sai mun kira shi ki ne ki ya abu. an kira ki sai a ce kai kayi laifi kana fere da uwarka ko me za a ce mishi eh ko ɗabi'an ɗan adam a ɗabi'an ɗan adam addini ne yake sa ya ba mahaifiyar shi priority amma ba ita ce asalin ɗabi'arsa ba Allah ya gafarta ba na abakar ne wata rana yana karatu a sultan bello sai kun fi ba mata yanku kulawa fa sama da iyayenku sai wuri ya haya haya ya yi haja haja na ji wannan a kasar ɗin mala sai ya tambaya ya ce kaiwa ne daga zamfara Kai kaiwa ne daga kusau daga Kai kaiwa ne daga neja duka ta ɗaluma wani abakar kuma da garuruwa ake zuwa hmm. sai ya ce yanzu kai wata nawa baka koma kusau ba ka tana ina tana kusau ta watan kana wanda ya ce shekara ɗaya wanda ya ce wata takwas wanda ya ce wata ɗaya da shekara ɗaya da kaza sai ce to matar ka fa wata nawa ka kan iya yi ba kuma wajen ta ba wato a ɗabi'ar ɗan adam sai zuciya ki tafi son ya shiga wajen matarsa sama ma ya shiga wajen mai babarsa don babar sahira ce ta baki ta sa ji albarka ita kuma matarsa a su ma'ari ba ukura to sai ya fi so ba ya shiga wajen matar to amma in kaga Allah ya ɗabi'antar da wani dan adam wadda shi kuma ya fi ba babar ki pirating hatta ma ya fira da ita hmm. saboda koma wata irin mata to wannan mutum ba za ka kira ita ta ce ai ka zaunar da shi kai ana Allah ya ce bismillah dan ka nisanci uwanka Allah ya to ina za ka samu wannan ayar an gane da haka ki karfafe shi ci gaba da ba baba shi kulawa ke ki haƙuri kin tsinci kai haka Allah ya nufa ke ba full time aure zaki ba part time zaki ko akwai yar full time dare da rana wata mutum ma ya isa ta har ta kosa ma ya samu abin ya rika fita to amma ke miji da daddare ke zuwa wadanki bizitin yake maki to sai ki haƙura da haka ki tuna wata tana da mijin amma sai azumi take gani sau ɗaya a shekara akwai matan da na sani mijinta yana wani kari ne tun yana neman kuɗi a kudu wallahi sau ɗaya ke zuwa a shekara su ɗaya tak kuma matan aure ce da 'ya'yanta sai a samu juna biyu da azumi a duk shekara a gida ke azumi to in ba aka yi sallah in ya riga ya sallama da mutanen anguwa to sai Allah ya kai mu wani azumin ɗabi'arsa kenan sama da shekara ashirin sai yake neman kuɗinsa to kuma ita ma matan aure ce to balle ke kullum za ki gan na ki kwantar da hankalinki ba dole ta abin da yake so sai kin samu ba wannan ba matsala ba ce mahaifiyar mijin ke zanto ita take baki manja magi take ba matsala ba ce duk abin da ya samu ya ije a ɗakin ta ita ta rika ɗiba maki kakki damu kakki nuna damuwa kakki sa kishi da abokiyan wato da babarki babar mijinki Allah ya taimake mu to jama'a musulmi in ba kuma ta ba a siya a tafsirin mu na suratul waqi'a mun dan ko yin bayani kan wata matashiya wata matashiya ne ban tsoro wanda Allah madaukakin sarki ke nuna cewa shi ya halatta dukkanin mutane gaba ɗaya haka ne kuma Allah maɗaukakin sarki yake faɗa mana dalilin da ya sa ‘yan wuta za su shiga wuta an faɗa mana irin azaban da Allah ya yi ma ‘yan wuta tattali Allah ya yi tattali wa mujirmai masu laifi masu sabon Allah Allah ya yi masu mugun tattali da za a azabtar da su da shi kamar da muka ji a baya Allah ya tattalin ni'ima da jin daɗi ga waɗanda suka bi shi cikin maza ko mata to sannan Allah ya nuna faɗa mana irin azabar da aka tana ma ɗan wuta cikin nau'in azaban akwai tiyaga da za a rika fesawa ɗan wuta haka ne sannan akwai ruwan zafi ko kuma da za a rika ba ɗan wuta ruwan zafin nan yadda ka san narkakken ƙarfe, sannan za a sa su a wata inuwa amma inuwar da take hurowa zafi babu sanyi ko ba abin a girma masu bane to sai Allah ya faɗi dalilin da ya sa zai azabtar da su irin wannan azabar Allah ya tanafi inna ladaina ankalan wa jakimat inna ladaina وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما الله يسي إن لدينا أنكالا لليني الله إن الله نايتالة مري مروة سني أنكال handcuffs mai laifi in aka kamo ko ɓarawo ko wani mai laifi aka kai shi gaban hukuma mai ake buga masa a hannu ba ana fuka masa hankon ba to Allah ya ce ina da hankon da yawa inna ladaina na kalar na tanaji maruruwa mari mari mari mari da yawa waje himan sannan Allah ya tanadi wutan jahim wa ta'aman zagu satin Allah ya ce ya tanaji wani wuta afuwan ya tanaji abinci wa ta'aman da abinci zagu satin mai makara in yan wuta sun je yunwa suna nema a ba su abinci a ko kota bishiya al'alar ma wadda Allah ya ce tana fitowa ne a mai a tsakiyar wutar jahannama ya Allah ya ce inna shajarataz zaqum to ya take ta'amul asin mm-hmm. kalmuhli yaqli fil butun na kawal lil hamim خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن إن هذا ما كنتم به تبترون إن المتقين في مقام أمين تقول سوء على رمى الله يبام الأبار وتبشع شجرة الزقوم طعام أثيم وتوتبشع في za a rika ciyar da 'yan wuta ganyenta tana makar wuya yan wuta za a ba su wannan bishiyar su rika ci kawai bishiya ce da aka tanade ta don azabtar da yan wuta to me yasa ake azabtar da su sai Allah ya ce innakum kanu qabla zalika muftarifin na karanta ala إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم سبب سوء kanu kabala zalika sanda suke rayuwar duniya mutrafina yan tagole ne shine mutrafina in kin ji an ce hayatu tar rayuwar tagole rayuwar morewa rayuwar gwangwacewa rayuwar a a gwangwace a warwasa a ci daɗi ba ta da kula da dokokin shari'a ba in za a yi jiki a yi rawa ai boza ai batsa ai kiɗa ai ganga ai fiji, ai uwar miji ta rawa uwar amarya ta rawa wa shi burgewa shi ne mutrafin ku je ku duba ko a wayoyinku menene mutrafin shi ne rayuwa ka zaɓi wadda wai kai kawai ka huta ka ji daɗi kai duk abin da ranka yake so a tashi in dai rai na san abu kawai a masa ko da Allah bai ta da abun ba duk wanda ya bi ta wanga rumudi ya ta irin wannan rayuwar wallahi a ranar lahira wuta za a sashi kuma kun ji irin wannan wutar mu musulmai ne muna da doka muna da tsari abinda Allah ya yarda mu shi muke yi mu hadasa abinda Allah bai so mu yi ba za mu yi ba ko mun dadin sa to ka zama cikakken musulmi ke an gane in ko rayuwarka duk abin abinda kake maka dadi duk abin abinda kake so za ka yi ka ji dadin rayuwarka ko da a haram ne to Allah ko zai kama ka Allah ko zai kama ka shi yasa Allah ya fadi dalili ya azabtar da ƴan wuta amma me yasa innahum kanu qabala zalika mutrafin saboda sun yi rayuwar ta hole ne sun rayu rayuwar jin daɗi ne ba rayuwar bin addini ba yanzu tabbas an wata in so samu ne a wajen wata za ta fita titin nan ta fito da ɗan ba hijabi da ɗan jami ila ta fi shan iska amma ke sa sun bulelon hijabi wani lokaci ma ki sa niƙabi ko ba daɗi yake miki ba amma shari'a sai ta ce ki yi da aka za ki yi ko ba kya so don ki samu ladan Allah to wannan abin yana burge Allah ya ce ka yi ka yi ya ce ka bari ka bari to wallahi wannan yana burge Allah amma zan zungula hijabi zumbule ne kawaye na za su ce man ba kauya za su ce man ba ni da ci gaba yar ƙauye ban da wayewa a gidan biki in ba a ganda da gela ba za a ce ni ba ƴar zamani ba ce ni ba ƙauya ce to to gaskiya ka a zo ana gulmana ana mun tsiya a ce ni ba ƙauya ce to to dai ba dai komi sai a ɗan ba gari wai tana son ta yarda da bayan Allah tana son ta yarda da ɗan adam ɗin da bai isa ya hana kansa yin ciwo ba ‘yar adam ɗin da ana cikin bikin za ta ji kashi kuma ba ta isa ta hana kanta sai kashin ba sai ta ce ta yi wai yanzu wannan kike so ki burge wai ko ki bata ma Allah ki bata ma Allah amma ki burge dan adam sai saboda dan adam ya ce ke wayen ya ce yar adam ta ce ai kin waye ta dawo ki a jika sai ki saba ma umarnin Allah ki dauki na dan adam wanda in Allah ya tarse ki da jin fitsari da ita ya ce ba zai fi tsarin ba wai shi ne saboda hauka da naɗe ne, za ki saba ma Allah don ki burge shi baiwa Allah in za a yi bikin zuba hijabinki a ƙasa zuba hijabinki a ƙasa duk wani a ɗan sa ke la'ana wani ɗan nan da furi Allah ya ce a yi haka shari'a ta ce ku yi haka to in kika bi ta rayuwar ta ne? kin ci kin sha kin halika kin mace kabari ta warba kin rube tsutsa ta sharba yanzu me yafi kyau ka zaba an ba farali da nafila ba duniya ba mu zo zama ba duniya ba mu zo zama ba jama'a kun ji dalilin da yasa aka sa yan wuta a wuta innahum kanu qabala zalika innahum kanu qabala zalika mutrafin saboda sun yi rayuwar ta hole rayuwar ta more to me laifin su na biyu a laramba wa kanu yusirruna ala al azim laifin su na biyu wa kanu su yan wuta sun kasance yusirruna suna tokewa suna tacewa ala al-hinsil akan zunubi mai girma alhinsu zunubi kenan ayyukan zunubai alhinsu ayyukan mai zunubai to su suna ayyukan zunubai ƙarya zunubi ne ko halal ne ban ji ba gulma zunubi ko halal ban ji ba yin mamuji tsaki zunubi ko halal ban ji ba in dafa mamuji abinci zunubi ko halal jiya wannan mamuji da ya kawo man karan matar shi a nan ya ce wallahi in ya yi sa'a ne ke girki so ɗaya a wata wallahi wallahi haka yake mai sai ma ya sa'a amma zai dawo aiki kuma ya girki kuma tafi yayi yayi ta girki ba za ta yi ba ya sake ta ba da ya sake ta saboda wannan matsalar ba ta mashi biyayya kuma tana masifan san shi ne a haka ta bi iyaye ta bi dangi da malaman shi na gari da wani ne da manyan mutane sai ne dawo da ita da ya da waya ta duba yau in ta ga sabon kwantar da bata sani ba a wayarsa ko da sunan namiji ne sai ta kira ba ta kan wata ta shigo gidan nan ko kankani domin ta san ba abincin ta ke ba in wata ta zo ta fara abincin ki yana cikin abin da na faɗa masa rashin biyayya ga miji ai ne ki biyayya ga Allah da annabin Allah ki biyayya ga mijinki duk abin da ya kasan sabon Allah ne wallahi ko kin taba yi ba. ko kin taba yi kime Kitu ba. ko kin taba yi ba, daga nan ki daina ta iwa kin taba wani aikin zulubi amma sai kitu ba. babban matsala shine ki doje ki tai wa kanu yusibuna sun kasance suna nacewa suna ci gaba alal hinsi kan yin ayyukan zunubai al'azim manya-manya an gane akwai ƙananan-ƙananan zunubai wanda ba ki san kina yi ba Wadda ana sa ran Allah ya fi miki in kin nisanci manyan إن تجتنبوا الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن كنت تنشمن يلي بفكا تسيئاتكم كنانا أما تكون أبن ديسا إن وتا aka sa su a wuta bayan rayuwa na morewa da holewa da ƙimbin dokokin shari'a to kuma suna dokewa kan zunubi kullum a cikin aikin zunubi suke ba wanda ba ta gulman shi te gulman miji te gulman uwar miji te gulman kishiya te munafunci kun ga bakin nan naku yan uwa mata sai kun kiyaye shi fa Allah baki fa yana jefa mutum a wuta kun san hadisi Mu'azu dan Jabal da annabi ya ce kuffa alaika ne hada ka kula da harkanka yace a inna aqiduna bima la takallamu bihi ya rasulullah yanzu maganganun ma da muke yi sai Allah ya kama mu da wannan annabi yace ce saqulat fa ummuka ya mu'ad yanzu akwai abin da ke sa mutane su shiga wuta akwai abin da ke sanadiyar jefa mutane cikin wuta su tashi za su shiga wutan a jefa su ta kai hancin su ya fara ta tagwallakan wutan kamar abin da harshen suke faɗa na kanu yawa Allah ki kama har bakin ki ba bakin ki kanin kafar ki eh, fasa sa naka ayyukan insani la ko innahu subanu kan fil maqadir min sari'i lisanihi kanat tuhabu liqa'ahu shaja'an ki rike harshen ki kake yadda harshen ki ya tsaki girbo maganganu na saban Allah jama'a an faɗa mana dalilin shigan ƴan wuta-wuta guda nawa zuwa yanzu guda nawa aka faɗa guda biyu innahum kanu qabla zalika mutrafe number one kenan number two wa kanu yusirruna ala al-hins al sun kasance suna ci gaba da ayyukan zunubai masu girma sai Allah ya ce mene alarama rama وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا سوء وتسن كسنشي يقولون سناتيوا أئذا متنا ينزق مك متو وكنا ترابا muka zama turbaya muka zama ƙasa wa izaman muka zanto kashi a inna lamabu'usun yanzu wai bayan mun mutu mun zama ƙasa mun zama kashi Allah zai iya tayar da mu kai wannan ƙarya ne Allah ba zai iya ba in ji arna suna mamaki ya mutum zai mutu ya zama kashi kuma a ce an tashe shi kuma a ce an tashe shi sun karyata sun ce karya ne an gane har mamaki suke وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتروا على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد الله تعالى وقال الذين كفروا كافرين سكركتوا دونهم هل ندلكم على رجل mu nuna maku wani mutum mana suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yunabbi'ukum mutumin yana baku ku labari idza muddiqtum mu mumazzaqin in kuka mutu kuka rududduge kuka zama kashi kuka zama kasa innakum lafi khalqin jadid wa ya ce Allah zai sake sabunta halittar sai wanda ake wanda ake faɗa magana cikin kafirai su ce kai after Allah ya kadi ba halaji Allah ƙarya yake ma Allah an bige dinna ko ma lokaci ne shi su suna mamaki domin su suna kallon an mutu ba za a dawo ba ba za a tashi ba ba sabi ba na kira a wajen arna da amal ladina kafaru da amal ladina kafaru allan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم الله يكي زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا su kafirai sun ɗauka ba za a tashi ba in aka mutu ba za a tashi ba Allah ce kun bala ka ce musu a'a la tubu a sunna wallahi za a tashi wallahi za a tashi wallahi sai an ba labarin ayyukan da kuke aikatawa kun gane har sai da aka samu wani bakin kafuri ana ce masa wa'in bin hujjar ya je wata tsohuwar makabarta ya kwakula ya ɗauko wani kashi kashin wani daɗaɗɗen matacce wanda ya fara rujujjujewa ya ɗauko wani ƙauri kun san ƙauri ko ƙasan ƙafa ko ya ɗauko ƙauri ya zo ma'aikin Allah yana zaune sai rika zungurin shi da ƙauran da ce kallon wannan kai yanzu wannan rujujjujen kashin ne za ka ce wai Allah zai iya tayar da shi an gane shine Allah ta'ala ya saukar da wa daraba lana masalan wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa to me yake Allah rabba qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim wa na'udhu Allah wa yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah وهو بكل خلق عليم الله يتي وضرب لنا مثلا wa'il bin hujir ya ɗauko tsohon ƙashin wani matacce da ɗaɗe ya zo yana zungurin goshin annabinmu da shi wanda sai halkahu ya manta ya aka samar da halittarsa kala wannan bakin kafiri wa'il bin hujir yana cewa man yuhu yi la'izama wa hiya ramim waye isa ya tayar da ƙashin da ta riga ta mutu ta rududduke ba wanda ya isa ƙarya ne ba wani tashi da za a yi Allah ce kul ka faɗa mashi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhyi allazi ansha'aha awwal marratin wanda wanda ya kera kashin tun farko wanda ya creating kashin wanda ya halitta halitta babu halittar ba sai ya samar da ita to shi ne in halittar ta lalace zai gyara ta yanzu creator zai kasa zama mutinaiza wanda ya creator abu zai kasa zama ya mutinaizin abin wanda ya kirkiro abu zai kasa sabon daki baturan da ya mota zai kace ba zai iya gyara ta ban ta lalace to da ba ka sai Allah ya yi ka to in ka mutu ka zama kasa Allah ba zai iya dawo da kai ba wallahi zai dawo da kai an gane to su kafirai da sauran 'yan duniya su fi suna ganin kawai in sun cuce ka sun ci banza za ka da suna cewa ai daga duniya sai ka tuna ɗan duniya ya kinta ba in kika yi mata wa'azi ta ɗora injini Allah akbar ya tana maki injini tana maki injini bai wa Allah ke shiga taitayin ki san wallahi al'azim za ki mutu don ba ku karamin lissafi kaɗan kun ganin da shekara hamsin shekara na na rantsi da Allah nan da shekara hamsin in kika zo nan makera nan masallacin kika haɗa mutane wallahi da yawa sama da rabi nan 50 hawa 50 years wallahi duka an kuma koma mun koma kun da tsere tarihi za ku yi mamaki Allah ba wance ba wance ba wance ba wance duka ana kabari abinda zai tsinatar da ke kawai aikin ke na gari an gane aikin ke na gari to me kafare suka ci gaba da cewa awa aba'una awa aba'una al-awwalun Kafare suka ce awa aba'una al-awwalun yanzu hatta iyayenmu na farko da suka riga mu mutuwa su ma kana cewa za a tashe su a rangobu alkiyama suna tambayan ma'aikin Allah me Allah yake su ya ba su amsa innal kul sai da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kun ga mutanen farko mazan su da mata wal da waɗanda za su zo daga ƙarshe da mutanen farkon duniya da mutanen ƙarshen ta duka mai za a yi masu alaramba لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم والله da mutanen farko da mutanen ƙarshe lamajmu'una duk Allah zai tattara su ila miqati yawmin ma'lum zuwa wani wata mahaɗa, ranar general assembly duka Allah zai haɗa muri ɗaya. da mutanen farko da mutanen ƙarshe da kaza a hadu da mutane da aljannu sabo bakwai za a yi jama'a mu mutane mana tsakiya tun annabi adam har ɗan da Allah zai naɗe ƙasa da maza da mata gaba ɗaya layi ɗaya za a mana za mu yi cycle haka to daga nan sai aljannu su sai su kewaye mu daga nan sai tsohon mala'iku su kewaye aljannun daga nan sai wani sahun mala'iku su ƙara kewaye su wasu sahun mala'iku sai an samu sahu bakwai na mala'iku sun kewaye sahu biyu sahun farko na mutane ne zalla sahu na biyu aljannu ne zai kewaye su sahu na uku mala'iku ne zai kewaye aljannan wasu mala'ikun su kewaye waɗannan mala'iku wasu mala'ikun haka sai an samu sahun mala'iku guda bakwai ashe mala'iku sun nannin samu yawa to a daidai lokacin ne da annanmu da musulmai da annanmu da musulmai da mutanen kirki da mutanen banza a lokacin Allah zai kalli mutane suna tsakiya in ma ka ce za ka gudu sai ka fasa sahun aljannu sai ka cimma sahun wa ka fasa su ka ƙara ganin wani ka fasa ka ƙara ganin wani ka fasa zai yi ka iya gudu ba za ka iya gudu ba to a lokacin Allah ta'ala zai ce da mutane يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس يا فوتارا متانيد على الجنون kun ji an kira mala'iku saboda su la ya sunan la'ama a marafa su ba ka saba ma Allah umarnin da ya ba amma mutum da aljan su ne marigima za a ce to ya ku masu rigima mutane da aljannu in istata'tum an tanfidhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu in za ku iya gudu ku je ku kuɗe cikin sararin samaniya ku buya ko ku zo ku kuɗe a wani lungu a ƙasa ku buya ku gudu ma azaban Allah fanfudu ku gudu masu gudu su gudu masu gudu su gudu Allah ya ce la tanfuduna wallahi ba za ku iya gudu ba illa musulman sai kuna da iko ikon da ba ku da shi an gane da haka da mutanen farko da mutanen ƙarshe duka za a tara mu a rango ba kiyama Allah ya tsare mu to sai Allah madaukakin sarki ya ce in an tara mutanen farko da mutanen ƙarshe mai zai faru summa innakum summa innakum ayyuha almukazzibun summa sannan ku ayyuha dhallun ya ku ya ku batattu masu ƙaryata dokokin shari'a masu ƙaryata masu wa'azi masu yin aiki da wa'azi sannan ku batattu wanda ba ku aiki da wa'azin malamai ba ku aiki da wa'azin masu wa'azi kuna ƙaryata su me zai faru da su la'akiluna min taku Allah ya ce wallahi ku ba ta tuku masu karyata wa'azi ko wanda ba aiki da wa'azi in an maki wa'azi ba za ki aiki da shi ba Kije ki ci gaba da barna da kika saba Allah ya ce la'akiluna min shajarat min shajarin min zakkum wallahi sai kun ci wannan bishiyar da muka faɗa da su wata fito a tsakiyar jahannama wallahi sai an baku wannan a matsayin abinci kun ci la'akiluna min shajarin min zakkum sai kun ci wannan bishiya ta azabtar da ‘yan wuta sai kun ci bishiyar zakko ba zunubi ne kuka sama gaba ba kuna ta sabon Allah in an ce ki tsaya ki girmama Allah ki girmama annabin Allah ki aiki na gari ki kula da farillai ki kula da nafulfuli kin dinga wasa da sallah kenan kin dinga wasa da aure kenan kin dinga wasa da Allah kenan kin kici ya zaki kama kanki ki abin da ya kamata wanda zai amfane ki bayan ki mutu ke kawai sharholiya in tv za ki kalla tibin da zai sake samu zunubi yake kalla in rediyo za ki saurara abin da zai sake samu zunubi in waya za ki duba abin da zai sake samu zunubi ke dai kina son ki kakin kamo tasha ana rawa ana waka ga maza ga mata ana rawa ana waka to yawwa sai ki ji ta kai baki saboda shedan na zaga ki amma da kin kamo sunna tv africa tv manara tv ya ga wani malami na wa'azi wai sai ki ji bacci sai ki ji kasala saboda shi dan na sa miki kasala amma da kin kamo arewa tv ke ga ana sa fim ana sa iskanci ana sa rawa ana sa kiɗa ana sa waka ana sa abin da Allah ya hana ya hana a ya hana a saurara sai ga har ƙara bolin kike kina ke da Allah ke mara shiru muji sai dan na zuga ki to ki sani akwai mala'iku suna rubuta wallahi tallahi wa rusuluna ladayhim yaktubuna mala'iku suna rubuta duk abin da kake yi wallahi mala'iku suna rubutawa in za ki shiga titayen ki tun yanzu ki shiga in kika yarda kika shiga wuta Allah ya ce wallahi sai an baki wannan abinci la'akiluna min shadrin min zaqqum Allah rahma cin abincin kawai za su yi koko sai an cika masu cikinsa da cikinsu da wannan abincin famali'una min halbutun Allah ya ce famali'una min halbutun sai an cika ma 'yan wuta ciki da abincin zakumu mai makara wuya to za a ba su wani abin sha fa sharibu na min sharibu na alaihi min alhamid don aka ba su wannan abinci mai makara za su nemi ruwa sai Allah ya ce fasharibuna alaihi min alhamim za a ba su ruwan zafi shine alhamim ruwan zafi shine abinci ruwan shanƙen wuta wanda Allah ya ce saboda zafin shi ma yana zub da wuya yana zubar da naman fuska wa in yastajisu Wa Allah ya ce wa iyasta gizo in 'yan wuta suka nemi a ba su ruwa su sha, ya ga su za a ba su ruwan sha ɗin, amma bima'in wani irin ruwa ne kalmi kuli kamar narkar ƙanƙarfe. Ya shuwari wajen yana kwashe naman fuska. Don Allah kina son wannan wurin? wannan kika zaɓa ko ko aljanna Allah ya ce ya za su yi ma wannan ruwan sha ya za su sha hadidin فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم فشاربون شرب الهيم Allah ya ce za su sha wannan ruwan irin sha za kuma masu jin kishi Fashari buna za su sha ruwan hamim shurban himi irin shan ruwan raƙuma masu jin kishi sai ce mai haza yau maddi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce to nan ne fa nan ne wurin zaman fasikai wadda ba su ba Allah ba da kafirai wutar nama. ga irin azabarsu shine haza nuzuluhum nan ne masaukinsu nan ne gidajensu maddini a rangobar kiyama jama'a kowa ya nuna ma ayyuka nagari soyayya ka fifita ayyuka nagari sama da komi sama da kowa ki so ayyuka nagari an gane ko sama da kowa sama da komi wani malamin mu Allah ya gafarta masa wata rana muna karatu sai yake ce mana yana buga mana wani misali ya ce kai ne aka kai karanka kotu aka kai karanka ina kotu sai aka ji aka ɗauki statement ɗinka alkali sai ya ce ka zo da shaidunka akan bayananka in ba haka ba zai ɗaure ka sai ka ce to za ka zo da shaidunka. to dama kana da abokai guda uku sai ka je wajen abokinka na farko ka cewa ne ka ji abin da ya faru da ni a kotu alƙali ya ce mu je ka ba da shaida a kaina in ba haka ba ka ba da shi kai man shaida in ba haka ba za a ɗaure ni sai ce ni ya ce ni ban taɓa zuwa kotu ba gaskiya ni ba inda zan je ni gaskiya ka nemo ni ni ba zan je kotu ba a nan ƙofar gidan shi bashe shi ga ila gida bai mai taho kotu ba sai ka je wajen abokinka na biyu ka ce wa ne e eh, da Allah ka zo ka ba ne man shaida kan alkali a ɗaure ya ce to muje je kama hanya kanar ta Kano kuna ta tafiya sai da kuka zo get ɗin kotu inda za a shiga cikin kotu a ba da shaida ya hango ɗan sanda ya hango kulki ya hango hankof ke kai <laughs> ni ba taɓa gaskiya ni dai iyaka na nan ni ba zai shiga cikin kotu ba kai kai da shi ya ce wallah ba zai shiga kotu ba ya ji tsoro sai ka koma cikin gari ka kira ɗayan abokin naka na uku ka ce zai maka shi da ya ce to mu je ya zo takanas takanas takanas kai tsaye shiga ya tsaya har gaban alkali ya baka shaida aka failinka kai firi a cikin waɗannan abokan guda uku wanne ne masoyinka na wanne ne masoyinka wanda ya tsaya shiga har cikin kotu ko malaminmu Allah ya gafarta mashi ya ce mana amma wannan abokin wanda ya tsaya maka har kotu ku ba ku san shi kun ƙi shi ba ku a ƙaunan shi kun ma fi san abokin ku wadda shi ko kofar gidan shi baya bari ko kotu baya zuwa Don muka rasa gane ka san malamanmu da hikima malamanmu da zaure ya ce to ai misalin hadisin annabi muke muku ya ce misalin hadisin annabi ne nike muku muka ce gafata mala gafata mala a kar makalla ma'ana mala ya kara mana bayani malam ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce yatba'ul mayyitu ko yatba'ul mayyita thalathun in ɗan adam ya mutu ko namiji ko mace abu uku ne ke tare da shi ke biye da shi na ɗaya annabi ya ce dukiyarsa na biyu makwabta abokai ‘yan uwa dangi na uku aikinsa ya ce to cikin waɗannan abubuwan guda uku dukiyarka in kana da kuɗi a banki kana da miliyan ɗari, miliyan ɗari biyu, dubu ɗari, dubu ɗari biyu a cikin akawun ɗinki a tamfofin sawan kileshinki zinaranki gas ɗinki na girki keken ɗinkinki fridge ɗinki na ɗaki dukiyarki ce ko ba dukiyarki ba ce gadonki kujerinki sauran kayayyaki naki na dukiya kina kiwon awakai awakanki filayen da kike da su gidajen da ke da su yake ce ko su ne misalin abokin da ya ce shi wallahi ko ƙofar gidanki ba zai bari ba domin dukiyarki gaba ɗaya komin yawanta in kin mutu za ta je makabarta a ina kike barin keken ɗinkinki da frit ɗinki in kin mutu frit ɗin yakan tako ya je makabarta akawun ɗinki kudin da ke cikin akawun ɗinki yakan je makabarta to makabartan nan ne kotun dukiyarki ita ce abokin nan da ko ƙofar gida ba ta bari ko dukiyarki ta kan je makabarta ko miliyan nawa ke da shi ran da kika mutu da dubun miliyan gare ki ran da kin mutu sai a kai ki da tukon da fita fi sha bakwai ba duke ki ba za ta bi ki ba an gane to sai sai abokan ki na biyu kawaye kawayenki abokai yan uwa dangi miji da sauransu su kan in kika mutu za ta je kotu ina ne kotun makabarta za su je kotu za su yi a makabarta amma cikin kotu shi ne kabarinci da za a kama mijinki wanda kuke tare a ce to hana da Allah da yake za ta halarci kotu ne akwai mala'ika munkar da kis su ne alƙalan za su yi mata tambayi da Allah ɗan kwanta haka ko kaɗan sai a ta ba da amsa sai mata shaida zai ta kwantar da ku tare wa zai yadda a sa shi a cikin kamari tare da shi A wanda zai yadda wallahi ba wanda zai yadda babu duk wanda aka jawo aka sai sai ari da ku taron gudu zai amma da sun yadda su je har ina a kotu ina ne kotun za su je an magabata su tsaya amma da an ce to ku shiga kotu ku kwanta da ita Na su kwanta da ke Wala ba za su ba misalin abokin da ya shiga ya je gittin kotu din nan amma da ya hango jami'an tsaro ya ji tsoro ba zai shiga ba su ne duk wanda za su je makabarta cikin 'yan uwanci an gane to akwai abokinka shi ne babban masoyinka wanda yake shiga kotu ya je har ya ba da shaida ɗin nan mun san menene aikinka shi aikinka zai fito daga ɗakinka ba ɗaki shigar na sallan ba ba a ɗaki kika ba miji ba ba ɗaki kika yi aure ba amma aikin nan da kika yi shi a ɗaki zai tsaya a ɗaki zai raka ki makamata ko ba zai raka ki ba in aka dai shiga kotu shiga cikin kabari zai tsaya irin yadda mijin ke tsaya ina zai shiga zai shiga cikin kabarin a rufe ku tare in an zo za a make tambaya zai tsaya ba da shaida ko ba zai tsaya ba Ɗaya-ɗaya shi ne masoyin ke daidai har gaban alkali ma ba da shaida amma tsakaninmu ga Allah a cikin abokan nan guda uku da aiki da 'yan uwa da ƙawaye da dangi da ake so a burge bari a saba ma Allah don a birke su da dukiya wanne mutane suka fi so sun fi son aikin addini wanda zai masu shaida a kabari ko ko sun fi bukatar su burge kawaye ko kuma su nemo dukiya to ashe ga ba mu ga shi dai ga dai babban masoyin ka dai zai ji haka ka amma Allah ba ta shi kake yi ba kai kana ta waɗannan abokanka wanda ba sa son ka domin ba za ma su bi ka a makabarta ba dukiyarka jama'a mu shiga taitayin mu Allah maɗaukakin sarki ya datar da gobe ina tsammanin a gobe ba za mu karatu a nan ko matan nisabu sunna sun yi gayya suna gayyatar ku gaba daya za a haɗu ne a a aya za a haɗu a filin makarantar aya a nan ne za a yi karatu da ni da alarama alarama mu hada aya mu ja aya alarama ya eh, fada aya muja aya da haka kuma duka man ana gaitan kowa da kowa da sauran ma majalis na masu tafsiri wannan tafsirin ka'ida muna fara a karfe goma amma wancan an sanar da cewa karfe tara za a fara an gane na ki fito gida da wuri ki sanar da mijinki cewa ba za a yi karatu a masallacin makera ba gobe litini madadin masallacin makera za a je a ne za a je makarantar aya a filin makarantar aya nan ne za a shirya za a yi karatu a can ko kuma na faɗa maku topic ma da za mu yi wa'azi a kai za mu yi karatu a kan kishi kishi kuma lamata to a kan shi za mu yi karatu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana gudunmuwa Allah ta'ala ya gatar da mu Allah ya sa mana albarka abin da muke ji na karatu Allah ya ba mu ikon aiki da shi kurakuranmu Allah ta'ala ka yafe mana matan da ke neman mazajen aure Allah ka ba su masu albarka waɗanda suke neman haihuwa Allah ka ba su ‘ya'ya masu albarka waɗanda suke neman zaman lafiya gidajen mazaje Allah ka ba su masu mai albarka waɗanda suke neman jari Allah ka ba su mai albarka Allah ka rufa asirinmu duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين